Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye. A tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata sha uku ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Abdullahi Yusuf Malami na Jami'a Pretoria da ke Afirka ta Kudu akan dambarwar siyasar kasar Kasancewar yau ce ranar rediyo ta duniya, za ku ji rahotanni akan mahimmancin rediyo ga ci gaban jama'a daga jihohin Neja a arewacin Najeriya da kuma Oyo a kudancin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin rawar da rediyo ke takawa idan aka yi la'akari da sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za mu kawo muku kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai kun ji labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jam'iyya mai mulki ta afirka ta kudu ta buƙaci shugaban ƙasar jacob zuma ya yi murabus amma kawo yanzu bai nuna alamun yin haka ba lamarin ya ɗauki sabon salo a yau talata ne yayin da sakataren jam'iyyar mr magashule da sauran jigajigan jam'iyyar suka yanke shawarar yi wa shugaban kiranyi a matsayinsa na shugaban ƙasa zuma dai gabarcin zuma dai shine shugaban kasa na biyu da jam'iyyar anc ta yi wa kiranye bayan wanda ta yi wa tsohon shugaban kasa ta bombeki kuma ya amince ya sauka a cikin ruwan sanyi magashile ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan lamarin kuma jam'iyyarsa na sa ran shugaba zuma zai amince da bukatar 'yan kwamitin na ya sauka daga kan mulki manyan jami'ai a amurka sun yi kashirin cewa kasar rasha ta lashe takobin yin katsalanda a zaben 'yan majalisa da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa babban daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka dan court ne ya bayyana wa 'yan kwamitin majalisar dattawa a kan leƙen asiri cewar rasha na hangen zaben a matsayin wata kafa da za ta cimma muradanta ya ƙara da cewa mafi karanci muna sa ran rasha za ta ci gaba da amfani da farfaganda da shafukan sada zumunta da ƙarairayin da take yi da kuma masu mara mata baya da sauran hanyoyin da za su yi mata tasiri wajen ɗaukar matakin sa ido akan harkokin siyasar amurka labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa da ke bangaren yammacin kogin Jordan, amma a wani abin da a wani abin da ba a saba gani ba amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya ba ce wanda ya sa har aka ga kasashen biyu a rana suna sabawa juna yankunan da ake zancen a kan su dai a can kasar wato su ne suna cikin wani yanki da na palestinawa da suke sa ran cewa idan kasar ta sami yancin kai za su ci gaba da amfani da shi amma kuma wanda isra'ila ta mamaye a lokacin da yakin ta a lokacin da ta yaƙi da ƙasashen larabawa wanda ake kira yaƙin kwanaki shida a shekarar 1967 akan haka ne wani jami'i a fadar shugaban amurka ta white house josh raphael ya musanta kalamin na netanyahu inda ya ce karya ne ba wanda ya tattauna wannan zance da gwamnatin ƙasar amurka manyan hafsoshin sojan ƙasar afghanistan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita haɗe da amurka da neto sun yi taro yau talata a birnin kabul don tattauna hanyoyin yaƙi da masu safarar miyagun ababen sha masu sa maye da kuma ƙungiyoyin ta'addanci kakakin ma'aikatar tsaro na afghanistan daulat waziri ya ce babban manufar kiran taron ita ce don a san yadda za a tankari abubuwan da ke haifar da ƙalubalen ga sha'anin tsaron ƙasashen da abin ya shafa shi ma babban hafsan hafsoshin sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya halarci taron inda kuma wakilan amurka da afghanistan suka yi mashi taron dangi suna zarginsa da cewa kasar shi na ba da mafaka ga mayakan taliban zargin da ya musanta inda ya ce rundunar sojar pakistan ta jima tana farauta irin waɗannan mayakan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasar ƙasar Afirka ta kudu, inda 'yan adawa da ma wasu 'yan jam'iyyar shugaba Jacob Zuma suka so gaba a kan sai ya yi murabus. Abokin aiki na Ladan Ibrahim a yawa ya tattauna da Dr. Abdullahi Yusuf Malami na Jami'a Pretoria a kan wannan batu, inda ya fara tambayarsa ko menene dalilin matsin lambar da ake yi wa shugaba zuma duk da cewa sauran 'yan kwanaki kaɗan shugaban ya sauka sai ya ce makonnin nan da suka wuce matsin lamba daga 'yan adawa da kuma matsin lamba na cikin gida na jam'iyya da suke gani kamar shi shugaba zuma ya zama matuma jam'iyyar anc kadangaren bakin tulu to gara a kawo da shi eh, saboda zai iya jawo ma jam'iyyar ta rasa mulki a zaben da za a yi na babi To cikin sati da ya wuce manya-manyan shugabanni na jam'iyya sun yi taro akan makoman shi tare da shi shugaban jami'an na yanzu ko kuma taimakin shugaban kasa Cyril Ramaphosa inda suka yanke shawarar cewa su yi tattauna da shi a bashi shawara akan su yayi murabus. To eh, saukan shi wani tasiri zai yi ga cin zaɓe ko kuma ci gaban siyasa ko kuma ma ƙasan gaba ɗaya. eh to eh, saukan nashi zai iya kawo yadda za a samu haɗin kai a cikin jam'iyya mai mulki na yanci saboda Eh, masu taurari za su iya tunawa tun daga baya da suwan mandela da hawan shugaba inda yake aka fara samun matsaloli na cikin gida a jam'iyya mai mulki na ant yadda hakan ne ma ya sa aka ya aka shugaba inda yake ya faɗi shi kuma aka tube shi to wannan matsala na cikin gida na rabe-raben kawunan jam'iyya kawuka cikin jam'iyyar ANC eh, ya ja mata ta rasa mulki a manya-manyan garuruwa kamar irin hedikwata Pretoria da su Johannesburg cape town daman ta daɗe da rasa mulki haka nan to ana gani idan shi da maposa ya hau zai haɗa kan 'yan jam'iyya Dr. Abdullahi Yusuf malami kenan na jami'a Pretoria a Afirka ta Kudu. Ranar 13 ga watan Fabrairu, rana ce ta rediyo ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Wakilan sashen Hausa daga jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ra'ayoyin wasu game da irin rawar da rediyo ke takawa wajen ci gaban rayuwar jama'a. Albarkacin ranar rediyo da ake gudanarwa a yau talata sha uku ga watan Fabrairu da hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rediyo ga rayuwar jama'a. Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi shine shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan rana. To alhamdulahi ita dai ranar rediyo ta duniya rana ta mai mahimmanci musamman ma gare mu 'yan kungiyar Murya talaka. Kusan mu ce rediyo ta sanadin wannan kungiya tamu muna ganin da cewa tun muna mu bakwai mun kai fiye da miliyan ɗaya a Najeriya. muna ganin da cewa rediyo ka fata mahi sauki ga talaka ya samu information ne. Tale Bakuru sabon fegi ɗan asalin jihar Yobe ne da ya sha fama da tashin hankalin kungiyar Boko Haram ya ce rediyo ya taimaka masu matuƙa wajen faɗakar da su akan wasu abubuwa da suka shafi lamarin tsaro. ingancin da radio ya kawo mana a nan musamman mu mutanen da muke arewa maso gabashin najeriya kuma muke cikin halin ha'ula'i gaskiya ba kaɗan ba ne saboda wani abin ma zai faru a wani guri ba za ka sani ba amma albarkacin radio sai ka ga mun ji shi ko da zaman lafiya ne haka idan ya samu wasu gaman garuruka da mutane suka gudu suka bari idan suka dawo turu radio za ka ji an ce ai kauye kaza da ba mutane kaza yanzu mutanen sun dawo kawai kaza da da yan ta'adda ne suke iko da wannan kauyen yanzu mutane sun dawo idan kuma aka samu akasin haka muna ji saboda haka abin farin ciki haka zalika ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu masu sauraron rediyon Salamu alaikum ni ne tukur haraka daga tsohon garin rijau a jihar neja ina murnar wannan rana saboda gaskiya bullon rediyo ɗan gaba ƙaramin ci gaba muka samu ba sunana alhaji murtala mai gyada kwantagura a gaskiya mu mu kowa alfahari da wannan rana ta rediyo domin mu muka san muhimmancin rediyo domin ta wannan fanni ne muke aika sakon mu zuwa ga al'umma kuma alhamdulillah sakuna yana tasiri assalamu alaikum sunana alraf kana gashuwa gaskiya yau ranar rediyo muna farin ciki don rediyo ita ta ɗaukaka mu kuma tana ɗaukaka mutane don rediyo ta yi wa mutane riga sosai sosai fiye da yadda sanin mutum masana dai sun bayyana cewa rediyo na da matukar tasiri wajen ba da gudunmuwa ga haɗin kan al'ummar duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A kudancin Najeriya kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan jihar Oyo akan ranar rediyo ta duniya. a sunana alhaji muhammadu awal bafilata ni jihar oyo isai local government kana sauraron rediyo insha allah ai ni komai dajin da na shiga sai dai bacci kare da rediyo insha allah menene amfanin rediyo gare ka amfanin rediyo yana hidda mu duhu ya shigar da mu haske muna gane dokokin da gwamnatin najeriya ta shimfiɗa ma kowa da kowa ya bi haƙƙe ne kuma ya bi doka ya zauna lahiya kamar ka shekara nawa kana sauraron rediyo gaskiya na. kai tun ma ba iman auren farko ba gashi yanzu ba na shekara na hamsin 51 wani alfanu ka samu ga rediyo gaskiya na karu sosai matuka yanzu ka ga yadda nake tafiya a yadda nake ji kamar na kamar na university saboda kwakwalwar rediyo ya kara ma fahimta sosai komai da komai insha Allah sunan na Abdullahi dan Fulani mai turare kuma PRO ne na kungiyar Meti Allah a Kele Local Government jihar Oyo State Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da kuma Hassan Umar Tambuwal. Kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin rawar da rediyo ke takawa idan aka yi la'akari da sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin mu buɗe layukan mu ku ɗan shakata da wannan waƙar. mai ba ni mawaka ga mai fadan ku yan jaridu ba ya ke ɗiban mai a ɗaukai kai dan haka ne Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Manu Jauron Hannu Direba da karamar hukumar gafar cikin jihar Taraba. Da wa muke magana ka ce malam? Kuna magana da Sulai Direba daga garin Jauron Hannu a karamar hukumar gafar cikin jihar Taraba. To malam Sula muna jan ka. Wallahi bana kusan shekara biyar ina neman ku bana samun ku akan haka na tura Madina da wasiƙa na saboda haka na gode. To mu ma mun gode to muna son mu ji ra'ayinka yau. da na jin rediyo. Ai. Kuna taimaka mana sosai kuma muna jin daɗin labarunku kuma wannan abu yana bayar mana da kai. To Malam Sula idan kai la'akari da rediyo wanda kake sauraro yanzu kake ji na da hanyoyin sadarwar zamani wace irin rawa kake gani mm. rediyon ke takawa? Ai gidan rediyo in banda ku aikatan gidan rediyo da babu wanda zai samu zai gane menene ma ke ciki a cikin duniya na domin gidan rediyo yana taimakawa fiye da yadda kuke tsammani kai to mun gode malam sule da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna to hajiya maryam dauda barka da la'asariya barka ka dai malam murtala kana lahiya menene ra'ayinka Lafiya lau Maryam Dauda to sunana Murtala kuma na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Hmm. To gaskiya mu ba abin da za mu ce harka rediyo musamman wannan kafa naku kusan ni gaskiya na ma ba ku lamban yabo a duniya na wanda kuke mana hmm. gaya mana me ke faruwa a duniya musamman sashin Amurka ba wata kafa gaskiya wadda take gaya mana gaskiya kuma ta ba mu dama mu faɗa ko a wani lungu kake ka faɗa ra'ayinka kamar sashin amurka to muna alfahari da haka amma kuma gaskiya duk wani kafa in dai in ya wuce rediyo gaskiya ni ban cika yadda da labaran shi ba kai kusan da yawa ko jarida zan gani gaskiya ina shakka jaridan mu na gida da sahihancin labarai amma idan muka ji musamman daga gurin ku muka ji kuma na gida sun biyo suka tabbatar kin ga za mu yadda mu san abubuwan nan amma akwai sanda ina tuki idan zan yi tafiya sanda ake rikici a Kaduna ko Jos ko me mm. sai ban kunna rediyo da safe ba nan zan ji me ke faruwa a gaba inda matsala dawo gida na in kwanta da fatan za ku To Allah ya sa Malam Murtala mun gode mun samu wani kira daga Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda barka da dare ne muke barka da aiki. To barka ka dai Alhaji Musa Garo yau kuma Kano eh, kana fa. Alhaji Musa Garo ne daga garin Kano kanan daba Najeriya. To muna jan ka ne ra'ayinka? Ai ya kamata mutum ya rika zuwa gida yana gaida yan uwa. Eh wannan ya kyau ya yi kyau ya dace. To muna jan ka ne ra'ayinka? Wato idan muka ɗauki maganar ranar rediyo ta duniya. Eh. Gaskiya idan na ji wannan ranar sai in ji wani daɗi a raina. Allah Saboda idan kika ɗauka za ki gani da yawa wallahi wannan irin ranaku suna da bani mamaki kuma suna da bani sha'awa. Saboda kin ga mu muna ɗaya daga cikin mutanen da muke hudda da rediyo hmm. ba mu san iyakacin adadin mutanen da suke ƙaunar mu ba ta dalilin Alhaji Musa Garo kana tare da mu? Yawwa, to muna jin eh, ka. To Alhaji Musa ka bantare ka ba shi akwatin rediyo yanzu idan aka danganta shi ka san yanzu ta waya ma zaka iya sauraron rediyo idan ka je ta kwamfuta ka ma zaka saurari rediyo akwai ma wasu yan kananan na'urorin da in ka jona zaka iya sauraron rediyo. Shin menene tasirin rediyo a wannan zamanin da ah, ci gaba da ake samu? Rediyo tana da tasiri sosai saboda yanzu kin ga ko labari na gani a intanet. Eh. ba na yarda da shi sosai ɗari amma in na ji shi a rediyo so gaskiya ina ina girmama magana rediyo kuma ya kamata al'umma su ga to Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Nasarawa Hello Hello da wa muke magana daga Nasarawa Ibro Musa man Mando daga Nasarawa rawan makama dogo mala ibro musa muna jan ka menene ra'ayinka game da mahimmancin rediyo idan kai la'akari da sauran hanyoyin sadarwa na zamani da ake da su yanzu a wannan wasoyi sadarwa masu karya ne wayannan amma rediyo ai ina da ke america a a mallam ibro ba muna nihi kamar irin su facebook ba ko hanyoyin sadarwa na zamani kamar kaga yanzu da wayarka zaka iya sauraron rediyo idan kana da kwamfuta zaka iya kamo mu nan sashen hausa wannan hirar da muke zaka iya jin mu a wayar kama zaka iya ji to menene ne tasirin shi ainihin akwatin rediyon idan ka danganta shi da waɗannan abubuwan na zamani a ni na fi son rediyo musamman ma voa allah sarki domin akwai wani shekara wanda kasuwan jos na konewa ina garin jos ban sani ba sai da na ja voa Malam Ibrahim Musa kana tare da mu? To ina ga layinka ya goce ka sake kwatantawa ya kila za ka same mu yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. To ina ga shi ma na Bauchi layin shi ya dan goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu nan yana cewa karfe 3 da minti 48. Mun samu wani kira daga Fatakwal. Oh, eh, wa alaikum salamu da wa muke magana daga Fatakwal. kana tare da Salisu mai dabino daga Fatakwal. Sai dai kuyi hakuri na ban tare da rediyo ban san wurin da ake tantaunawa ba. To Malam Salisu yau ce ranar rediyo ta duniya shine muke son mu ji ka Idan kai la'akari da eh. sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani kamar waya hana da su kwamfuta, shin menene tasirin rediyo? Wace rawa rediyo ke takawa a zamanin nan a yanzu shi akwatin rediyon kan shi? a gaskiya kam har yanzu duk da wasu kafafun watsa labarai da wasu kwamfuta da wani mai har yanzu ba wanda da yanzu ya zo ya sha gaban rediyo mu dai ni da a nawar ra'ayi kan. To mun gode Malam Salisu yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Imam muna jinka. ka. um, wato muhimmancin da rediyo yake takawa fiye da su kwamfuta da kuma sauran a kafafen yada labaru shi rediyo muhimmancinsa ya fi wa'incan ɗari bisa ɗari yanzu idan kika duba ba latinin da yake cikin ruga cikin jeji za ki ga yana dan makalle da rediyon sama yana sauraro wanda babu kwamfuta a jeji babu wani a kafofin sadarwa amma yana tare da rediyonsa Malam Ayuba Imam lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu yanzu ya ce karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasanni na ƙasa na jamhuriyar Nijar na kare kai na kungufu Osho da aka soma a ƙarshen makon jiya a ɗakin wasannin kare kai da babban birnin mai inda kowace jiha daga cikin jihohi takwas na jamhuriyar Nijar suka kawo 'yan wasa guda bakwai bakwai haka ma kungiyar da ke da alhakin jagorancin wasan kare kai na kungufu Osho ta jamhuriyar Nijar za ta amfani da wannan damar domin shirya babban taron ta, na ƙasa a babban birnin Yamai Kim Jim Il jakadan ƙasar China da ke jamhuriyar Nijar ya halarci bikin soma waɗannan wasannin tare da 'yan China waɗanda suka kasance kwararru a wajen gudanar da wannan wasar ta kungufu, fu oshu sama da satin. kusan cewa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar sama da mutum dubu uku da ɗari biyar ne ke yin wasannin kare kai na kungufu, fu oshu a bangaren wasannin ƙwallon ƙafa a jamhuriyar Nijar abinda ya shahi tantance club-club inda za su shiga wasannin Champions League na nahiyar Afirka da wasannin club-club inda suka lashe kofunan kasashen su na CAF ko kuma CAF na Afirka din a Fan ta jamhuriyar Nijar da ke wakiltar kasar a wasannin tankaɗe da rariya na shiga Champions League ta sha kashi a babban hilin wasanni na jamhuriyar Nijar cewa da Stade General Sani Kunce daya da uku a hannun jamhuriya ta kasar gine conakry yayin da ita kuma sahel sporting club ta birnin mai da ke wakiltar kasar a wasannin kofin caf ko kuma caf a bangaren tankade da rairaya ta sha kashi banza da ɗaya a hannun club ɗin al ittihad ta kasar libya wasan da ya wakana a kasar tunisia kungiyoyin guda biyu na sahel da al ittihad ta libya za su yi karon batal ne a ranar 20 ga watan fabrairu a goga su ta biyu a ya mai yayin da ita kuma as fan za ta isa a ƙarshen wannan makon a ƙasar gine conakry har yanzu dai a ɓangaren ƙwallon kafa a jamhuriyar ta nijar an ci gaba da dafsa ƙarshen makon da ya gabata a wasannin rukuni na ɗaya na league tal ta nijar mako na tara kuma zo football club ta maradi ta sha kashi banza da biyu a hannun as duwan ta babban birnin mai sai gs tawa da ako. kana ta arlit agades a kai ɗaya da ɗaya espoir zandar da irana ta arlit jihar agades an tashi banza da banza s garda national ta wambirin yamai ta hankaɗe olympic football club ta yamai da biyu da ɗaya as nigelec ta sha kashi banza da ɗaya hannun union sportive de la gendarmerie nationale as police ta yamai ta gasa ma'antanta ta doso aya hannu inda ta maka mata uku da banza haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. afghanistan ta yi aiki tukuru a watannin da suka shige domin inganta harkokin mulki da tsaron ƙasarta wannan shekara ce mai mahimmanci wa afghanistan kuma ina kyautata zaton cewa kasar na samun ci gaba kan hanyarta na samun zaman lafiya da haɓakar ƙasa a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan a yayin ziyarar aiki da ya kai a birnin kabul ya yaba wa gwamnatin kan sauye-sauyen da ta yi wa tsarin gudanar da ayyukan gwamnati tsaron ƙasa da rungumar da ta yi wa al'umma baki ɗaya. Sullivan ya ce, Ina murna da nasarorin da Afghanistan ta samu a ɓangarori da dama. Ina taya gwamnatin Afghanistan murna kan nasarorin da suka samu na aiwatar da yarjejeniyar shirin Compact na Afghanistan tun lokacin da aka ƙaddamar da shi a watan Agustan bara. Shi dai wannan shirin na Compact shiri ne da afghanistan ta kirkiro don ta nuna cewa da gaske take wajen kawo wa ƙasar kwanciyar hankali da wamammiya da wadatacciyar al'umma shirin ya yi tasiri matuƙa a lokacin da amurka ta zo wajen haɗa hancin manufarta a kan ƙasashen asiya wanda shugaba donald trump ya ƙaddamar a watan agustan shekarar da ta wuce Sullivan ya ce, Mun riga mun fara ganin canje-canje da aka kawo a ƙasar Afghanistan don rage cin hanci da rashawa ko ina cikin gwamnatin ƙasar, ƙaddamar da dokokin ƙasar ta hanyar hukuntawa da ɗaura manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rasha Ƙaddamar da waɗannan sauye-sauyen zai taimaka wajen inganta ayyukan gwamnati na ganin jami'ai da ke da hannu cikin cin hanci da rasha da kuma shirya ƙasar domin gudanar da zaɓukan da ke tafe. Har ila yau, mataimakin sakatare Sullivan ya yaba wa gwamnatin Afghanistan kan shirinta na inganta tsaron ƙasarta ta hanyar kawo kashi tamanin na yankunan ƙasar ƙarƙashin ikon gwamnati. Duk da haka, Amurka ta yi imanin cewa kwanciyar hankali da tsaron Afghanistan ba zai ƙayyadu a filin daga kawai ba. Sai ta tattaunawar zaman lafiya, mun shirya na tsawon lokaci da haɗin gwiwar gwamnatin afghanistan don ci gaba da matsin lamba kan taliban don shawo kansu su gane cewa wannan al'amari ba za a iya magance shi a sojance ba kuma muhimmi ma ƙudurin zaman lafiya kan wannan tashin hankali shine a gane cewa maido da zaman lafiya shine abin da duk muka tasa a gabanmu a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan muna marawa afghanistan baya da ci gaban da suka samu da shirinmu na kudancin asiya wadda ke nuna wa taliban cewa ba za su iya ja da mu ba saboda sadakarwarmu ga afghanistan ba na ƙayyadadden lokaci ba ne haɗin gwiwarmu da afghanistan na da ƙarƙo kuma za mu yi aiki da gwamnatin afghanistan don tabbatar da cewa kasar tana da karfin hana 'yan ta'adda shiga yankunanta domin kawo barazana a duniya baki daya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ku iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To jam'iyya mai ada mai mulki ta Afirka ta kudu ta buƙaci shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi murabus amma kawo yanzu bai nuna alamun yin haka ba. Lamarin ya ɗauki sabon salo a yau talata ne yayin da sakataren jam'iyyar Mr. Magashile da sauran jigajigan jam'iyyar suka yanke shawarar yi wa shugaba Zuma kiran yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. manyan jami'ai a amurka sun yi kashedin cewar kasar rasha ta lashe takobin yin katsalandan a zaben 'yan majalisa da za a gudanar a watan nuwamba babban daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka don cott shine ya bayyana wa 'yan kwamitin majalisar dattawa a kan leƙen asirin cewa rasha tana hangen zaben a matsayin wata kafa da za ta cimma muradunta prime ministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya litinin cewa ya tattauna da hukumomin amurka a kan yiwuwar isra'ila ta kwace wasu yankuna na yahudawa da ke ɓangaren yammacin kogin jordan To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.